الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marece na lahadi takwas ko tara ga watan safar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan goma a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya makon da ya gabata mun tike da ƙarshen aya ta takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul haqa da haka yau za mu tashi farkon aya ta tara kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin sura za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Ubangiji ya ce wa ja'a fir'aunu sai kuma fir'aunu ya zo wa man qablahu da waɗanda suka gabace shi ai man taqaddamahu min al-umamil kafira waɗanda suka gabace shi na al'umomin da suka kafirce wa Allah domin fir'auna duk da cewa yayi kafirci wanda ba a taɓa yin irin nasa ba amma ba shi bane farkon kafirai a tarihin al'umomin duniya kafin sa an yi mutanen annabi nuhu kafin sa an yi adawa kafin sa an yi samudawa kafin sa an yi mutanen annabi shu'aib waɗannan dukkaninsu sun gabaci fir'auna shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa ja'a fir'aunu wa man qablahu fir'aunu yazo waɗanda suka gabace shi su ma sun zo a nan an dunkule ba a faɗi suwaye waɗanda suka gabace shi ba amma waɗansu ayoyi sun yi nuni a akan cewa ga waɗanda suka gabace shi da wani da wani da al'umma kaza da al'umma kaza a aya cikin suratu qab Allah yace kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adun sannan yace wa fir'aunu wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba a ayar cikin suratul fajri ubangiji yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad sannan yace wa fir'aunu dhul autad kaga waɗannan al'umomin mutanen annabi nuhu adawa samudawa an yi su ne kafin fir'auna ma'ana zamaninsu ya gabaci nasa kamar yadda a nan ma farkon suratul haqa jerin ayoyin ya yi nuni zuwa ga haka domin sai da aka yi maganar adawa aka yi maganar samudawa sannan aka ce wa ja'a fir'aunu ubangiji madaukakin sarki ce amma samud fa uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من sannan سنن وجاء fir'aun وذاك dai fir'aun tare da ya yi kafirci mai nau'i na daban don kafin shi ba a taɓa samun wanda ya da'awar cewa shi Allah ba ne bisa ga ƙaulin waɗansu malamai shi ne kaɗai wanda ya fara da'awar allantaka ya kira kansa da Allah ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la suka ce sauran kafiran da suka gabata su ba su ce su alloli ba ne amma dai sun ɗauki wasu ayyuka na Allah sun jingina wa kansu kamar aikin kashewa da aikin rayawa namuruzu ya taɓa cewa ana uhuyi wa umitu amma bai ce ba ana ila ko ana rabbukum amma fir'aunu dungurungum ya ce ana rabbukum al'ala kuma ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun yo ba ni ne sarkin misra ba ba kwa ganin ma tekun nil da izini na yake gudana tare da cewa ƙarya yake tun kan haife shi ake ruwan nil yake gudana amma rana tsaka ya zo ya yi kicin kicin ya ce shi yake gudanar da ruwan nil to kaga wannan nau'i ne daga cikin nau'uka na mukabara kafirci tare da gaddama da kuma taurin kai jumhuru sun karanta waja a fir'aunu wa man qablahu amma a wata kira'ar waja a fir'aunu wa man qibalahu da yi wa kafin din kisra ma'ana fir'auni ya zo da shi da wanda suke tare da shi ba wai da shi da wanda suka gabace shi ba a'a idan ka ce wa man qablahu qabl anan sai zama zarf fir'auna ya zo da kuma waɗanda suka yi zo kafin sa su ma sun zo amma wa ja'a fir'aun wa man qiblahu ay wa man ma'ahu wa man min jihatihi an gane ko domin fir'auna ba shi kadai ya ta shuka tsiya a ƙasar misra ba yana da mataimaka yana da hamana wanda shi ne wazirinsa ba haushe ce ba a mugun sarki ma sai mugun bafade ko domin ba dan tsiyar hamana da sauran yan kanzagin fir'auna ba da shigantakar fir'auna ba ta kai inda ta kai ba shi yasa Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasikin fir'auna ya raina hankalin mutanensa amma tare da ya raina hankalin su din kuma sun san ƙarya yake suka yi masa biyayya lallai su ma mutane ne ba ta gari lalatattu kamar yadda na taɓa gaya mana malaman tarihi suna cewa duk abin da fir'auna yake hamana ya fi shi wayo zira masa ido kawai yake yi wai wata rana hamana ya zo fada babu rawani fir'auna ya kalli kan hamana ya gan shi rankwalelan kai sai ce ka hamana lokacin da na halicce ka a cikin fushi nake shi yasa kanka ban sassaita maka shi ba na bar shi ya kato sai hamana ya ce haba mai gida rainin hankalin haddamu a yi wa dai yara ashe kaga shi ya sani kenan fastakhaffa qaumahu fa ba'uhu innahum kanu qauman fasiqin da haka za ku ga duk abin da fir'auna yake na shigantaka da taimakon hamana a ciki shi yasa Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatin da fir'auna da wazirinsa hamana da sauran 'yan rindunarsu kai waɗannan an yi mutanen banza da haka wani lokaci yakan ce hama na yi min kaza taimaka min da kaza ba ni shawara da kaza ya hama nubni li sarhan la'alli ablugul asbab ya ce ya hama na sa yi min babban gini mai tsawo wanda garin kallonsa hula za ta iya faduwa dan in haushi ta in kai ga hanyoyin sama fa ila ilahi musa dan in leko in gano ubangijin Musa domin annabi Musa yana da'awar Allahnsa yana saba shi yasa Fir'auna yace a gina masa dogon gini ya hauya hango ubangijin annabi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba yace domin ni ina ganin Musa ƙarya yake ba wani Allah a sama amma dai in akwai din a gina min gini mai tudu in hau in leko to da haka dai waɗansu malamai suka ce ko ka karanta wa man qablahu wanda ita ce qira'ar jumhur ko ka karanta wa man qibalahu wanda suke tare da shi duk qur'ani ya goyi bayan haka in ka karanta wa man qablahu to sai ka kafa hujja da ayoyin da muka ambata cikin suratul qaf da cikin suratul fajri da dukkan inda Allah ya jero kissoshin al'umomi zaka ga sai ya gabatar da maganar annabi nuhu maganar adawa maganar samudawa maganar mutanen shu'aibu sannan a fado maganar fir'auna ko maganar annabi musa da haka wannan ya nuna waɗancan sun gabace shi kaga wa man qablahu kenan idan kuma ka karanta da kira'ar wa man qibalahu to sai ka karanta waɗannan ayoyin da muka karanta na ƙarshe ƙarshen nan wanda suke nuna fir'auna ba shi kadai ya ci karansa babu babbaka ba yana da mataimaka shi yasa ma alahira Allah ya ce ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nara bi'sal wirdul mawrud shi zai yi jagaba ya shiga wuta sannan yan kanzaginsa su bi shi tir da mashiga mummuna ta fir'auna da shi da waɗanda suka biye masa wacce ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu malai yake wa kuri abi kasri al an karanta da yi wa qafun kasra shine wa man qibalahu a madadin wa man qabalahu wa fathil bab idan ka karanta da yi wa qafun kasra to ba'un in ita kuma sai kai mata fataha qibalahu kenan amma idan ka karanta da yi wa qafun fataha to ba'un kuma sai kai mata sukuni qablahu sai zama zarfu zaman ay atba'uhu idan ka karanta qibalahu ana nufin atba'uhu mabiyansa Allah yake wal mu'tafikatu da kuma mu'tafikawa mala yake ai ahluha sune mutanen mu'tafika din kalmar mu'tafika a qur'ani ta zo mufradi kuma ta zo jam'i wal mu'tafikatu an gane ko mu'tafikat kaga jam'i ne bil alifi wa ta jam'u muannath salim to sannan kuma ta zo biduni al alif wa ta ma'ana a matsayin mufradi kamar yadda Allah ya ce wal mu'tafikata ahawa فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى da mu'tafikat da mu'tafikatu duk abu ɗaya ake nufi sunan gari ne shine garin da mutanen annabi lutu suka rayu a cikinsa an gane ko malamai suka ce ƙasar ita ce sadum sadum wanda yanzu a yankin jordan take ko a cikin jordan take amma ƙauyen inda lutu ya rayu da shi da mutanensa sunan ƙauyen mu'tafika to sau da dama sai Allah ya ce mu utafikawa yana nufin yan ƙauyen mu utafika. kamar yadda akan ce kanawa ana nufin mutanen Kano zazzagawa mutanen zazzau katsinawa mutanen katsina amma ana nufin katsinar daban kuma mutanen daban ko katsinan sunan gari ne sannan kuma su mutanen garin akan jingina su zuwa ga garinsu kanan gari ne sannan mutanen garin akan jingina su zuwa garinsu da haka dai kalmar utafika ko mu utafikat suna ne na gari amma abin da Allah yake nufi a nan shine mutanen garin abin da zai nuna mana haka shine in muka koma waɗancan ayoyin da muka kafa hujja da su musamman ta cikin suratul qamar za ta nuna maka bayan fir'auna sai mutanen lot an gane ko kazzabat qablahum qaum nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adun wa fir'aun wa ikhwan lut ikhwanu lut sune mu'tafika ana shine wa ja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu ko wal mu'tafikatu fir'auna ya zo da wanda suke tare da shi ko da wanda suka gabace shi wal da kuma mu'tafikawa sune mutanen annabi lo mala wa hiya qura qaumi lutin shine alqaryan mutanen annabi lutu dukkanin su sun zo bil khati'a da laifuffuka manya manya ai bil fi'ilat zati da ayyuka waɗanda aka gina su bisa ga son zuciya bisa ga kuskure da saɓawa Allah ba wai bisa ga rashin sani ba bisa ga ganganci malamai suka ce akwai bambanci tsakanin khati'u da mukhti'u an gane ko khati wanda ya kuskure amma ba bisa ganganci ba an gane ko a khati wanda ya kuskure bisa ganganci amma mukhti wanda ya kuskure ba bisa ganganci ba za ka iya samun mutum biyu sun yi laifi guda a lokaci guda amma ɗaya ya yi ne bisa ga ganganci ɗaya kuma ya yi ne bisa ga ko dai mantuwa ko kuskure ko makamancin haka to a larabci yadda ake bambance tsakanin biyan idan mutum ya yi laifi amma da gangan sai a ce da shi khati an gane ko amma idan mutum ya yi laifi bisa ga kuskure to sai a ce da shi mukhti wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un ubangiji yace a wuta babu wani abinci sai gisilin to shi ku abincin gisilin la ya'kuluhu illa al-khati'un ba mai cinsa sai wanda suka saba wa Allah da gangan suka shiga wuta bisa ga sun yi laifi laifin na ganganci ba laifi bisa ga kuskure ko rashin sani ba domin idan mutum ya yi laifi bisa ga kuskure ko rashin sani ko mantuwa ai Allah baya kama shi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت maza Allah ya addu'a yace ya ubangijin mu karka kama mu in muka yi laifi bisa kuskure ko bisa ga mantuwa ubangiji yace na yadda naji kuma manzo Allah yace rufi alqalamu an salat ko inna Allah tajawaza an ummati alqata wan nisyan wa mastukrihu alai Allah ya yafe wa al'umma laifin da ta yi bisa ga kuskure da laifin da ta yi bisa ga mantuwa da abin da ba dan kanta ta yi ba tirsasa ta akai mana duk wanda aka tirsasa shi ya laifi to laifin babu a kansa Allah ba zai kama shi da laifin ba da haka nan Allah ya ce bil khati'a mana dukkaninsu sun zo da laifuffuka amma wanda suka yi su bisa ga ganganci ba bisa ga kuskure ba shine a gaba sai Allah ya ce fa asaw rasula rabbihim sun saba wa manzon ubangijinsu to anan manzon ubangiji da aka ce fa'asau sun saba dawa ake ana nufin mutanen ludu kadai fa'asau rasul rabbihim domin su ne na ƙarshen ambato wal mu'tafikatu bil khati'a ko wal mu'tafikatu bil khati'a fa'asau shin kalmar fa'asau tana koma zuwa ga al mu'tafikat haka wasu malamai suka ce da haka waɗannan mutanen annabi ludu sun saba wa manzon su ya yi ta musu nasiha ya yi ta musu gargadi ya ta hana su sun yi lwaɗi amma ba su ji ba wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna afharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي ila rukunin shadid kaga wannan shine abin da nuhu yake lut yake gaya musu ku daina kaza ku daina kaza ku ata'atuna dhukurana min al'alami ata'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alami innakum lata'atuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'atuna fi nadikum al-munkara duk wannan wa'azin da lut ya musu amma fa asaw rasul rabbihim sai suka saba masa basu ji ba basu wa'aztu ba basu bi umarni da hanin da yake musu ba a wani kaulin malamai suka ce fa asaw rasul rabbihim lamirin yana komawa zuwa ga duk wanda aka ambata a baya tun daga farkon sura adawa samudawa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu fa asaw rasul rabbihim duk sun saba wa manzannin ubangijinsu adawa sun saba wa annabi hudu samudawa sun saba wa annabi salihu fir'aun ya saba wa musa da shi da wanda suke tare da shi inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula wabila da haka kalmar fa'asau zata za akan duk wanda aka ambata a baya ba sai kadai mu'tafikawa su kadai ba to kuma wannan sai ya nuna saba wa manzanni ba karamin shari bane ba shine fa bid'a da ake ta magana saba wa manzanni ba komai bane shine bid'ar da ake ta magana a kai. sau da dama za ka samu mutum yana da'awar ya yadda da Allah ya yadda da Allah ba yi da abokin tarayya ya yadda da Allah shi kaɗai ya cancanta abauta masa amma matsalar shi ne manzan kuma da za a bi a sadu da Allah bai yadda shi kaɗai za a bu ba ya yi wa manzo shirka ko da ya yi wa Allah tauhidi to ka tauhidin Allah kaɗai baya isarwa sai an haɗa da tauhidin manzanni ka kaɗaita Allah a babun bauta ka kaɗaita manzanni a babun biyayya da koyi da su ta fuskar yadda za a bauta wa Allah domin Allah ne ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah ba mu aiko wani manzo ba face sai da muka ba da izinin ai masa da'a da haka in ka saba wa manzo ba karamin shari bane ba abin da ya jawo adawa da samudawa da fir'auna da mutanen mu'tafikawa su ne mutanen annabi lu'u halaka kamar yadda aya ta nassanta a nan da sauran wurare shine fa asaw rasul rabbihim sun saba wa manzannin ubangijinsu ko manzan ubangijinsu to idan muka ce fa asau rasul rabbihim sun saba wa manzan ubangijinsu ai manzan da adawa suka wa ba shine manzan kuma da samudawa suka saba ba manzan da samudawa suka wa ba shine ba manzan da fir'auna ya wa dan ba su yi zamani ɗaya ba ma sannan manzan da mutanen lutu suka wa ba shine manzan da duk wa'ancan suka wa ba to amma me yasa aka dunkule sai aka ce rasula sun wa manzo ɗaya rabbihim na ubangijinsu sai malamai suka ce domin sabawa manzo ɗaya daidai ke da sabawa dukkan manzanni shi yasa dukkan manzannin sai a dunkule su a basu suna na mufradi domin me domin kullum minhum yasduqu annahu rasul kowanne daga cikin su ya gaskata cewa manzo ne shi in ka saba masa kamar ka saba wa dan uwansa ne in ka saba wa ɗaya kamar ka saba wa dukkanin su ne shi yasa sau da dama a ayoyin suratul shu'ara sai Allah ya ce kazzabat adunil mursalin adawa sun karyata manzanni alhalin manzo ɗaya suka karyata hudu kadai a na'am hudu kadai to amma saboda karyata ɗaya daidai yake da karyata ne duka kazzabat samudun lil mursalin kazzaba ashabul aikatil mursalin an gane ko kazzabat qaumu lutin lil mursalin tare da cewa manzo ɗaya ɗaya suka sabawa dan sabawa ɗaya daidai yake da sabawa me duka kamar yadda imani da ɗaya daidai yake da imani da me duka shi yasa a cikin tauhidi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun mu ma babbance tsakanin wani manzo mu yadda da wani mu ki yadda da wani dukkanin su muna yadda da su muna miƙa wuya da su kuma mun yadda manzannin Allah ne subhanahu wa ta'ala da haka malamai suka ce kalmar rasulu anan sai ta zama ismul jinsi abinda ake nufi da shi shine jami'ar rusul fa asau rusula rabbihim a madadin rusul sai aka ce rasula rabbihim domin ismul jins yakan zo a madadin jam'i kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba a madadin kutuba tare da cewa ba littafi ɗaya aka dunkule manzani aka ba su ba baki ɗaya amma sai Allah ce fa wa anzala ma'ahumul kitab a madadin ma'ahumul kutub littafin Musa daban littafin Isa daban littafin Ibrahim daban na Nuhu daban na Dawud daban Qur'ani kuma daban amma duk sai Allah ya dunkule ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba wal bil haqqi liyahkuma bainan nas har izuwa karshe fa asaw rasul rabbihim sai suka saba wa manzon ubangijin su ai lutan shine annabi lutu wa ghayrahu da ma waninsa fi takdhibid da'wati al haqqa wajen karyata kira na gaskiya da yayi musu fa akhadhahum akhzatan radiya sai ubangiji ya kama su kamu mai tsanani ai za'idatun fi shiddati ala ghairiha kamun da yafi waninsa ta fuskar tsanani wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu da nufin ukuba ko azaba Allah ce inna lamma tagal ma'u kuma ku sani mu ne a yayin da ruwa ya ketare iyakarsa malai ce ala fawqa kulli shay'in ya burbushi dukkan komai min aljibali na daga duwatsu wa ghairiha da waninsa zamanan tufan a lokacin da aka yi tufan lafazin tufan shine ambaliya ta ruwa ruwa ya zo ta sama ruwa ya zo ta ƙasa shi yake nufi da tufan Allah yake wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa kamsina aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa arsalna alaihim at-tufan wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat da dai lafazin tufan shine ruwa ta sama ta ƙasa an gane ko wanda ya faru a zamanin annabi nuhu lokacin da mutanensa suka karyata shi shi kuma ya musu mummunan addu'a fada rabbahu anni maghlubun fantasir sai Allah yake fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir lokacin da nuhu yayi addu'a yace rabbi inni maghlubun fantasir ya Allah an fi karfi na ka kawo mun agaji ka taimake ni Allah ya ce fa fatahna abwaba sama sai muka bude kofofin sama bima inda ruwa mun hamirin mai zuba kamar da bakin ƙwarya wa fajjarna al-arda muka bude ƙasa ita ma marimarinta na ruwa faltaqal ma'u sai ruwa ya ci karo da juna na sama da na ƙasa ala amrin bisa ga umarni kad kudir da wanda muka riga muka kaddara muka shirya shi kaga ruwan ta sama ta ƙasa shi yasa lokacin da Allah zai wa ruwan umarni ya tsaya sai da yace na saman ya tsaya na ƙasan ma ya tsotse ya وقيل wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wa sawat al-judi wa qila bu'dan lil qawmi للقوم الظالمين idan ruwa baya zuwa ta sama baya zuwa ta kasa ba a kiransa tufan an gane ko amma idan ruwa yana zuwa ta sama ta kasa to wannan shine tufan shine kwaranye na ruwa ambaliya ta ruwa to ruwan kwa da ya kai haka ya zo ta sama ya zo ta kasa ya wuce ruwa na al'ada ba ruwa ne da aka saba gani ba a duniya ba ruwa ne irin wanda manoma suke jira su shuka ba wannan ruwan ya fi ƙarfin shuka ba ruwa ne irin na lambu ba ya fi ƙarfin lambu ruwa ne wanda dukkan wani abu da ya karo da shi sai ya lalata shi shi yasa Allah ya sifanta shi da ɗagawa ɗagawa shine mujawazatul haddi daga ɗaga ya tsige dagal wa dughyanan inna lamma dagal ma hamalnakum fil jariya da aka ruwa ya ƙetare iyaka ya saba yadda aka saba ganinsa to da aka Allah ya ce inna lamma tadal ma'u ku tuna fa mu ne lokacin da ruwa ya ƙetare iyakar da kuka saba gani ta al'ada hamalnakum muka ɗauke ku fil jariya a cikin jirgin ruwa to anan malamai sai suka ce kenan kalmar daga ya tsigi dagan wa tsaga watan wa kalma ce da ana jinginawa mutum kuma ana jinginawa abinda ba mutum ba ba mai rai ba misali mutum idan ya yi girman kai sai a ce ɗaga kalla innal insana laya ɗaga kazzabat samudu bi ɗagawaha idin ba'asa ashqaha akan jingina wa mutum ɗagawa wane ya yi ɗagawa to haka ruwa ma kuma in ya saba yadda aka saba gani sai a ce ruwa ma ya yi ɗagawa da haka malamai suka ce wannan shine almajazil almajazil mursal ko abin da suke kira da alkinaya jingina wa abu abin da ba nasa ba na asali an gane ko shi ne abin da waɗansu malamai suke tabbatarwa waɗansu suke korewa abin da ake kira da majazi a cikin alkur'ani kamar Allah subhanahu ta'ala da yake bamu labari a kisar Musa da Khadir alaihi salam an gane ko yace fan talaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'a ma ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد jingina يريد يريد صفر إرادة أن جنجنا وكتنجا فوجدا فيها جدارا يريد سيسكا katanga ta تاي نفن katanga تنا نفي to Allah da ya jingina mata dan adam yana nufi an gane ko yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim yuriduna an yubaddilu baddilu Allah يريد الله يريد الله ليخفف عنكم أغانيكو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت daka irada akan jingina wa Allah akan jingina wa mutane akan jingina wa abin ba mutum ba kullum bi hasabihi kowa tasa daban irada ta Allah daban irada ta mutane daban irada ta katanga daban to haka nan ta mutum daban ɗagawa. ta ruwa daban amma dai jaza an yusna yusnada li kullin minhuma annahu daga ya halatta a jingina wa kowanne sifar dagawa inna lamma dagal ma'u hamallakum fil jariya mun ji me ake nufi da dagawa ruwa shine ambaliyarsa zubowarsa ta sama da ta ƙasa me hikimar da Allah madaukakin sarki ya shigo da wannan zance a nan Shi ne ubangiji yana so ya mutane gori ku tuna fa da ni'imomin da muka yi muku dan mun ce ku yi imani kuma sai ku ki ba mu muka tseratar da ku daga bala'i na ruwa ba da mun bar ku da bai cinye ku ba yaba kyauta ba tukuici ba yanzu ko dan wannan ma kadai bai isa in mun ce ku yi ku yi ba to wannan shine manufa na Allah madaukakin sarki yana magana akan kafirci kuma ya soko maganar imtinan shine gori akan wata gagarumar ni'ima da ubangiji subhanahu wataala ya yi mutane kalmar inna lamma dagal ma'u hamalnakum malamai suka ce ana magana da kowane dan adam a duniya ba sai kadai wanda suka yi zamani da annabi nuhu ba kowa Allah ya tseratar da shi daga ruwan tufana ko da ba a yi kana nan ba ko da a lokacin ba a yi kwanka ballantana a kyankyashe ka ba amma ka sani tsallakar da wa'yancan da aka yi shi ya ja aka same ka da an dilmiyar da su da yau babu sauran tsiran ɗan adam ko irinsa a duniya shi yasa lokacin da za a yi ruwan sai Allah ya ce da annabi Nuhu ka ɗauki dukkan wata halitta ta duniya namiji da mace manufar haka a samu iri an gane ko wasluk fiha min kullin zawjayn misnai duk wata halitta ka ɗauki namiji da mace ya ɗau zakara ya ɗau kaza ya ɗau bunsuru ya ɗau akuya ya ɗau rago ya ɗau tinkiya ya ɗau sa ya ɗau saniya ya ɗau raƙumi ya ɗau taguwa dan a samu iri shi yasa Allah a ƙarshe ce waje alna zurriyatahu humul baqin sai muka sa waɗannan mutane da Nuhu ya ɗauke su su kuma suka ci gaba da wanzuwa a duniya aka ci gaba da samun tsatso da hayayyafa bayan an gama ruwan tufana shi yasa malaman tarihi sukan kira annabi nuhu abul bashari asani uban yan adam na biyu amma abul bashari al-awwal shine adamu domin adamu shi ya fara haifar yan adam to amma tun daga kan zamanin adamu har zuwa zamanin nuhu daga nan duk wata halitta Allah ya halakar da ita a duniya sai wacce ta shiga jirgi tare da nuhu da haka daga baya bayan an gama tufa ruwan tufa ya kafe jirgi ya tsaya nuhu ya sauko da wanda suke tare da shi to waɗannan wanda suka yi saura su ne sauran iyayen duniya daga nan aka samu dukkanin tunkiyoyi daga wannan tunkiyar da ragon da aka ɗauka daga nan aka samu dukkanin wani raƙumi daga raƙumi da taguwar da aka ɗauka daga nan aka samu dukkan wata tattabara ko kaza ko zakara daga waɗancan na asalin da aka ɗauka قل نهمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل to da ka Allah yana mana gori ne akan haka wannan ya shafi ni ya shafi ka ya shafi mumini ya shafi wanda ba mumini ba ya shafi wanda yake a lokacin da ma wanda ba a yi shi ba a lokacin sai daga baya inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya mu ne lokacin da ruwa ya wuce gona da iri muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa mala yace ayya ani aba'akum ubangiji yana nufin iyayenku idza antum fi aslabihim domin ku lokacin kuna cikin tsatsan su fil jariya a cikin jirgin ruwa ai as-safina shine dai kwale-kwale jirgin ruwan annabi nuhu a qur'ani Allah madaukakin sarki ya kira shi da sunaye guda uku a wani waje ya kira shi da fulk a wani waje ya kira shi da safina a wani waje ya kira shi da jariya wanda wannan yana nuna cewa jirgin ruwa yana da sunaye guda uku mashahurai manya-manya wanda aka san shi da su kamar da qur'ani ya ambata ubangiji madaukakin sarki ce ya wa auhaina ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman fala tabta'iz bima kanu yaf'alun wasna'il fulka تجري بأعيننا وهينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون كذا فلك فلك جرجر وأكنفي فأنجيناه وأصحاب السفينة سفينة أنا نفن جرجر an gane ko to sannan kuma anan an kira shi da suna jariya suka ce ful suna ne na jirgin ruwa safina suna ne na jirgin ruwa amma jariya sifa ce ba suna bane ba kalmar jariya shine mai gudana akan ruwa domin jirgin ruwa yana tafiya daga jara yajri fa huwa jarin wa hiya jariyatun wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kan ma'ana ya haka tajri tana tafiya jariya mai tafiya kaga jariya din ya zama sifa kenan yajri yana tafiya jari mai tafiya da haka kun fil jariya muka ɗauke ku cikin jirgin ruwa mai tafiya bala ce ai as-safina allati amilaha nuhu shine jirgin ruwan da annabi nuhu ya kera da kansa da umarnin ubangiji wa naja kuma ya tsira huwa shi nuhun wa man kana ma'ahu fiha da duk wanda suke tare da shi a ciki wa kalbaku baquna dukkan sauran halittu kuma suka dulmiya suka nutse a cikin ruwa sai Allah ya ce li naj'alaha lakum tadhkiratan mun yi haka ne dan mu sanye wannan jirgin ruwa ta zamo gargadi a gare ku ma'ana lafazin li naj'alaha ad-damir ya'udu ila as-safina haka wasu malamai suka ce ko al-jariya li naj'alaha ay li naj'al al-jariya lakum tabkira dan mu sanya wannan jirgin ruwa ya zama jan kunne a gare ku to jan kunne ta wata fuska wasu malamai suka ce abinda da ake nufi daga jirgin ruwan annabi nuhu Allah subhanahu wata'ala ya koya wa duniya kimiyya da fasahar kera jirgin ruwa wannan shine ma'anar da ake nufi da jan kunne da da fadakarwa domin jan kunne ba wai kowane lokaci shine tsawatarwa ba a'a tuna maka abin da ka manta ko sanar da kai abin da baka sani ba shi ma wannan yana iya zama wa jan kunne da haka Allah subhanahu wataala ya sanya jirgin ruwan annabi Nuhu ya zama me ya zama jirgin ruwan da dukkanin sauran 'yan baya za su kalla su yadda da kissar ta faru domin wani indan kadai qur'ani ne ba zai yadda da kissar ta faru ba dan shi bai yadda da qur'ani ba amma bincike na masu bibiyar abubuwan da suka faru a duniya na tarihi ya tabbatar musu da cewa lallai abin da aka faɗa a ƙur'ani game da cewa wasu mutane sun hau jirgin ruwa ya faru ga ma jirgin ruwan domin jirgin ruwan annabi nuhu an same shi a wani yanki na kasar indiya mosil wanda wajen shi ake kira da judi da allah ya ce wa kudiyal ma'u wastawat alal judi judi yankin mosil ne mosil kuma yau yana cikin kasar indiya haka bincike na masu binciken tarihi ya kai su ga sun gano inda jirgin ruwan annabi nuhu yake wannan ya tabbatar da cewa kissar ta faru kissar dungurungun ɗinta jan kunne ne ga dukkan wani kafiri sannan shi kansa jirgin ruwan kuma lokaci guda ba da satar ansa ne dangane da wanda suke so su yi kere-kere musamman dangane da abin da ya shafi jirgin ruwa su kwaikwayi yadda nuhu ya yi shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ce awalam an na hamala ya fil mashhun an gane ko ba sa ganin mu muka ɗauki iyayensu a cikin makararren jirgin ruwa shine jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salatu wassalam an gane ko sannan Allah ya ce wa ja'alna min mislihi ma yarkabun ko ma'ana ubangiji madaukin sarki ya sanya daga gare shi kuma aka samu sauran kimiyya da fasaha ta kirkira sauran jiragen ruwa wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina kadhalika najzi man shakar sai ce wa laqad taraknaha aya fa hal min muddakir mun bar wannan jirgin ruwa ya zama aya ga masu hankali da tunani fa hal min muddakir shin akwai masu tunani da tsokaci da hangen nesa da sanin abin da ya kamata da ka waɗansu malamai sun ce damirin ha ya udu ila aljariya waɗansu malamai suka ce damirin ha ya udu ila alqissati bi akmaliha linaj'alaha dan mu sanya wannan kissa ta mutanen annabi nuhu da shi kansa da dilmiyar da su da muka yi a ruwa sakamakon saba mana da suka yi tazkiratan gargaɗi ne an gane ko wata iya ha uzunin wa'iya dan kunnuwa masu ji su kiyaye su kiyaye da haka shine li naj'alaha ko ka maida damiri ya udu ila jariya ko damiri ya udu ila al bi akmaliha malai ce ai hadhihi al wannan aiki da muka yi baki daya wa hiya inja'il mu'minina wa ihlakil kafirin al-mukaththibin wanda shine tseratar da mu'minai masu imani tare da annabi Nuhu cikin jirgin ruwa da kuma halakar da kafirai waɗanda suka karyata bid da'wati da kira na gaskiya ubangiji ya ce li naj'alha lakum tadhkira dan mu sanya hakan ya zamo gargadi da jan kunne gare ku ai izatan wa'azi mai ratsa jiki wa ta iyaha ai wali ta hafadha udhunun wa'iya kuma dan kunnuwa masu kiyayewa su kiyaye ai hafiza masu kiyayewa lima tasma'u ga abin da suke ji min al-aqwali na daga zantuttuka wal af'ali da kuma ayyuka al na ubangiji wal asrar da kuma sirrika ar-rabbaniya na mahalicci rabbu wal wa'yu abinda ake nufi da wa'yu anan malai ce al fin nafsi shine kiyaye abu a cikin zuciya wal i'a'u in ku aka ce i'a'u shine al fil wi'a'i shine tsare abu a cikin mazubi a larabci akan ce wa'ayu wa'ayu shine ka haddace ko ka kiyaye abu amma a cikin zuciyarka amma kuma a larabci akan ce al-i'a'u al-i'a'u shi kuma shine ka tsare abu amma a cikin wata jaka ka sa kayanka a jaka to wannan cikin wi'a amma ka sa abu a cikin zuciya wannan kuma shine alwa'i an gane ko fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi kaga wi'a shine wajen da ake aje kaya kamar jaka ko mangala ko burgani ko wani abu makamancin haka sai Allah ya ce فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما يتي ثم ذكر فيما يأتي أهوال يوم القيامة cikin ayoyi masu zuwa kuma ubangiji zai ambata mana tashe-tashen hankulan da za su faru a ranar tashin alkiyama wa kaifa yanqasimu nasu da kuma irin yadda mutane za su rarrabu su kakkasu gida-gida bin nisbati lin qiyadihim lid-da'wati al-haqqa fi dunya gwargwadon yadda suka rarrabu waɗansu suka bibiyi da'awa ta gaskiya waɗansu kuma suka turje suka ki wa da min qiyadihim waɗansu suka ki su bi laha ga da'awa din ta gaskiya shine kiran da manzanni suka zo da shi na tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala da kadaita shi da bauta faqala ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki yace fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho nafkhatun wahida busa kwaya ɗaya tak bale yace lil fasli bainal khalaiqi wa hiya thaniya wannan busar ita ce busa ta tashin alkiyama busar da dukkan wani maftacce zai tashi duk na cikin kabari zai fito busar da bayan ita babu sauran mutuwa bayan ita ne ubangiji zai tara mutane a fili guda kuma ya zo don ya musu hisabi domin busa guda biyu ce kamar yadda aya cikin suratul zumari ta yi bayani akan haka ubangiji madaukakin sarki ce wa nufi kafi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a yi busa a cikin kaho da halittar da take cikin sama da ƙasa za ta mutu wannan ita ce nafhatu sa'aqi busar mutuwa to sannan kuma bayan haka ubangiji ya ce thumma nufiqa fihi ukhra za kuma a zo ai wata busar ta daban bayan waccan ta farko fa izahum qiyamun yanzurun kuma duk wanda suka mutun nan za kuma su tashi kowa zai fito daga cikin kabarinsa a tsaye tsaye wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa hum la yuzlamun to da haka busa guda biyu ce akwai busa ta mutuwa da busa ta tashi wanda manzo Allah ya ce tsakanin su shekara 40 ne idan aka yi busa ta farko kowa ya mutu kafin a yi busa ta biyu kuma sai an yi shekara 40 bayan nan kuma sannan a busa ta biyu kowa kuma ya tashi to wannan busa da Allah yake ambato a nan waɗansu malamai sun ce ta biyun ce ba ta farkon bace ba fa idza nufika fi suri nafkatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dakkatan wahida sau da dama Allah yakan faɗi biyun kuma yakan faɗi ɗayan a nan kaga inda muka karanto aya biyun aka faɗa nufika fi suri sai ka fi sama thumma nufika fi ukura kaga biyun ne ko amma nan kuma ɗaya ne kamar yadda a wani waje ubangiji ya ce fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan aka yi busa a cikin kaho a wannan ranar la saba ba wani dan wani ne ko wani wan wani ne ko wani kanin wani ne duk wannan tsarurrukan a rayuwa sun ruguje sun lalace idan ka ji ana wane wan wane ne to kafin a tashi alkiyama wane baban wane ne kafin a tashi alkiyama wane mijin wance ne kafin a tashi alkiyama amma da zarar an tashi alkiyama duk mutane sun zama ɗaya a gaban Allah ba babba ba yaro ba uba ba ɗa ba miji ba mata kowa ɗaya ne na fata an fahimta shine fala ansab dangantaka ta lalace ta ɓace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ran lahira dangantaka kowa za ta bace ta wace kaɗai ba za ta bace ba da Umar dan Khattab ya ji wannan ya rinka bibiya ya rinka bibiya sai ya samu ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah ya aura ga Umar ya riga ya tsufa tuko kuma a lokacin gashi jikokin babu manya duk sai yara yan ƙanana tare da haka Umar ya je gidan Ali ibn Abi Talib yace dan Allah ka bani diyarka in aura autar na na Fatima ummu Kulsum yace kar ka ɗauka cewa tsoho ne ni mai budurwar zuciya ka ga na tsufa amma ina neman auren yarinya ya karama ba haka bane ba ba auren ne ya dame ni ba so nake in yi wa jini na gata domin na ji manzo Allah ce in an tashi alkiyama duk dangantaka za ta bace ta sace ba za ta bace ba to ina so in hada jini da shi kada dangantaka ta ni ma ta bace da Ali ya ji haka ya zai Umar rowa ba su yi wa junansu rowa alheri da ka yace ga nan yarinya ce karama zan turo maka ita in kaga ta yi mana aura ma yarinya tana zuwa bata san an riga an gama magana da waliyinta ba Umar ya kama hijabinta ya daga kafar ta haka tace ya za ka yi min haka a matsayinka na Amirul Mumin yace ai mun gama magana da babanki amma makiya sahabbai makiya Umar wannan kissa tana na a cikin littattafansu sun tabbatar da Umar ya auri diyar Aliyu kuma yar Fatima amma aka ce ya to za ku zagi sirikin aliyu shi aliyun bai san umar din ba mutumin kirki bane kuma ya bashi ya ko kuka sani ko ku kun fi aliyu hankali kun fi shi sanin wanda zai hada jini da shi da wanda ba zai hada jini da shi ba wasu daga cikin malaman su ce ai kwace yayi masa wallahi wani daga cikin jahilan malaman su kalmar da ya amfani da ita ma mara mutunci mara tsafta yace zaka farjin gusibnahu wannan farjin ai kwatansa aka yi mana ma'ana wai da karfin tsiya Umar ya karbe ta alhalin littattafan su ma sun tabbatar da cewa Abbas ibn Abdul Muttalibi babban shi Aliyu babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya walittin daurin auren shi ya daura wa Umar aura wanda wannan ma yana daga cikin abin da yasa ba sa sa Abbas a cikin ahlul baiti ba sa sa ƴaƴansa a cikin ahlul bait ba za ka taba jin dan a yana zabatun su Abdullahi dan Abbas ba ko Fadlu ibn Abbas ko shi kansa Abbas din ba haushin ne Abbas shi ya shige gaba aka daura wa Umar aure da diyar Aliyu wanda wannan kuma ya karya kashin bayan karyace karyacen su da kiyayyar su da suke jingina wa Umar dan Khattab da da sharance sharance domin suna cewa Umar shi da kina na Fatima a kasuwa yasa ta yi barin ciki har ya kashe ta to in haka ne ita yar bata sani ba ta aure shi ita bata san wanda ya kashe mata uwa ba ko kuwa kuna nufin ciwon hauka ke gare ta a kashe mata uwa kuma ta auri mijin da ya kashe uwarta domin wannan sai mai ciwon hauka mai hankali ba za ta yi wannan ba to kaga wannan yana daga cikin jahilcin addinin shi'a shi yasa shekul islam ibn taymiya yake ban taba ganin wata kungiya cikin kungiyoyin musulmi wacce take tafiya akan jahilci karara irin kungiyar shi'a ba kungiyar da yaro dan islamiya kadai in yana fahimtar karatu ya isa ya rusa ta in dai magana ce ta ilimi domin waɗannan maganganun a fili suke mai hankali zai fahimta amma ina fa mali haula'il qaumi la ne yafqahuna haditha to haka ubangiji subhanahu wataala ya kulla wacan alaka mai karfi tsakanin sahabbai da ahlul baiti Umar dan Khattab ya auri jinin manzon Allah da yar Fatima wacce suka fito ciki ɗaya Hassan da Husaini dan me dan kwaɗayin tsatsansa da salsalarsa da dangantakarsa ta yi saura har a ranar tashin alkiyama da haka a ranar tashin alkiyama akwai 'ya'yan da ba za su manta da ubansu ba kuma umar ne ubansu saboda me saboda su jinin annabi ne jikokin annabi ne dangantakar annabi ba ta bacewa kaga wannan ya nuna umar yana da matsayi a filin tashin alkiyama domin bahaushe ya ce albarkacin kaza a dangare ya sha ruwa a kasko duk yadda ɗaya zama mai daraja kai ka san da uba yakan yi daraja domin bahaushe ya ce da uba ake ado riga sai a siya a kasuwa adanka shine tsatsanka salsalarka daraja da mutuncin mahaifanka amma ba rigar da ka kinkima a jikinka ba ubangiji madaukakin sarki ya ce fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin fala yatasalu da haka dai annafka nafkatan busa guda biyu ce busar mutuwa da busar tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tuntuna a cikin hadisu suri yace mala'ikan da zai busa a cikin kaho shine mala'ika Israfilu kuma tuni Allah ya bashi kahon ya rike har ya kafa shi a bakin sa har ma ya dan durkusa irin rabi din nan umarni kawai yake jira wata rana sahabbai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa ya ki ya sake ya fantama irin yadda 'yan duniya suke fantamawa suka ce ya ma'aikin Allah wai me yasa kake matsawa kanka domin nana Aisha ta ce manzo Allah har ya bar duniya bai taba cika cikinsa da nama da gurasa a lokaci ɗaya ba amma yau zaka ji wani ya ce na ci nama har na ture shi annabi bai taba ci ya ture ba ba kuma rasa fa akai ba domin kuma a wajen aikin haji da zai yi hada hadaya kumi ɗari ya yanka in rashi ne a yanka raƙumi ɗari yau ƙaramin attajiri ne ya mallaki raƙumi ɗari abinda akalla ya doshi wajen miliyan hamsin kaga ai kuɗi ne mai yawa ba karamin mai kuɗi ke da wannan ba to maza Allah tun tala can yakan yi hadaya da raƙumi ɗari amma ya zauna ya ci naman har ya ginshe shi ya ture bai taba ba sai aka ce saboda me yace ya kwa zan ji daɗi ya kwa zan miƙe kafa a duniya alhalin mala'ikan da zai busa ƙahon tashin alkiyama tuni ya riƙe a hannunsa tuni ya kafa a bakinsa tuni ya durƙusa jira yake Allah ya ce masa busa manzo ce da kun san abin da na sani wallahi da ba za ku iya zama lafiya a duniya ba law ta'lamuna ma a'lamu la zahidtum qalilan wa la bakaytum kathira da abin da na sani kuka sani da ku kanku sai yafi dariyar ku yawa to amma shi saboda Allah ya bashi jarumtaka namiji ne da ma'anar kalma zai je ya gauta kuma ya zo ya kwanta ya bacci amma kai in ka leko ta ka ganta walla ba za ka sake cin abinci ba in ka durƙusa kai sujada sai an tashi alkiyama ba za ka ɗaga ba saboda tsabar firgici da tsoro amma jarumtakar manzo Allah takan sa ya ga abin tsoro da tashin hankali amma kuma bai firgita ba hankalinsa bai tashi ba bai zauce ba wani dan adam in ya ga abin da ya firgita shi ma zautuwa yake hankalinsa barin jikinsa yake amma shi da ya je sama ya ga manya-manyan mala'iku wanda za mu ji a gaba ya ce Allah ya mun izini in ba ku labarin mala'ika ɗaya da na gani ya faɗi girmansa to waɗannan mala'ikun ya gansu aru aru da yawa a sama Shi ne Allah ya ce ma ka zabal fu'adu ma ra'a ma zagal basar wa ma ɗaga daga afatumarunahu ala ma yara wala qad ra'a ya ayati rabbihil kubra ya ga abubuwan ban mamaki amma yadda ya tafi lami lafiya haka ya dawo akwai wani mutum wanda aljanu suka taɓa sace shi a ƙasar larabawa ana ba da labarinsa larabawa har suna da karin magana da sunansa sunansa kurafa kurafa sau da dama larabawa za ka ji idan suna so su karyata abu sai ha za hadisu kurafa shi kurafa ɗin wani mutum ne asalinsa kamar yanzu ne a hausa ka yi abu na karya cewa ah, wannan ai maganar gizo ce ma'ana gizo ɗin wani abu ne amma shi da yake ya saba karya sai maganarsa kawai aka yi kwandemin ɗinta ta zama duk ƙarya ce to shi kurafa suka ce asali wani mutum ne ya je ya don aljanu sai aljanu suka ɗauke shi da suka ɗauke shi sai suka buɗe masa ido suka shiga da shi biranensu ya je ya rinka ganin abubuwan ban tsoro na aljanu da ya dawo sai ya zauce da ka shi idan ya faɗi magana ta abin da ya gano su kuma yan adam ba za su yarda ba suna ganin wannan abin ba zai yiwu ba yanzu ya zo ya ce da kai ka taɓa ganin tururuwa ta haifi doki ni na ganta ma tana naƙuda <laughs> za ka ga mutum ba zai yadda da wannan ba amma shi kurafa ya ji ya gani an ce lokacin ana yaƙe-yaƙe ko kuma wata rana ne a wani gari wai sai kura ta tsinke sai ta shigo to akwai wani dattijo ya daɗe yana fama da ciwon kafa ‘ya'yansa suna ta shan wahalar jiya da shi sai a ɗaga sai a kwantar to kuma daman ga abu ya gamu da gata tunda yana da masu ɗagashin wani wajen ma da zai iya tashi sai ya lankwaye sai an tashe shi to kawai ran nan sai kura ta tsinko da kura ta tsinko dattijo sai haye saman ɗakinsa sai da kura aka kore ta ta tafi gida kuma sai zo yana ku kawo min tsani in sako yara suka ce baba to ya aka ka hau shi ma bai sayar da ya hau ba da haka abin tashin hankali ko abin tsoro yakan sa ɗan adam ya fita daga hayyacinsa ko ya abin da asali ba zai iya ba to wannan kuma yana daga cikin rashin jarumtaka amma manzo Allah jarumtakarsa ta kai duk abin tsoron da ya gani baya firgita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daka ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa na ban mamaki a sama amma kuma manzo Allah yana natsa cikin hayyacinsa shi yasa yake gaya mana da a ce ku kuka san abin da na sani da wallahi ba za ku zauna lafiya ba da kun yi ta kuka kukan ku sai yafi dariya ku yawa me wannan yake nunawa shine Allah yana nunnuna masa abubuwa wanda sauran yan adam ba sa gani to da haka yana daga cikin abin da aka nunnuna masa mala'iku da ya gani a lokacin tafiyar Isra'i da Mi'raji wanda wannan shi yasa shi kuma ya karu ta fuskar tsoron Allah da ya yaqini yasa har baya sakewa ma ya wasu abubuwa na duniya tare da halaliya ne amma saboda kaffa kaffa da taka tsantsan da tsantseni da haka yake cewa ba zan iya sakewa in ji daɗi a duniya ba alhalin ni na san mala'ikan mutuwa ya riga ya ko mala'ikan busa kahon mutuwa ya riga ya ɗauki ƙahon ya sa a bakinsa da haka dai ita wannan busa malamai suka ce guda biyu ce to amma anan wace Allah yake nufi da yace fa idza nufiqa fi suri nafkatun wahida waɗansu malamai suka ce ta biyu ce waɗansu malamai suka ce ta uku ce ma dan akwai ta uku duk malamai sun tafi akan cewa busar ta fi ɗaya amma shin biyu ce ko uku wannan kuma akwai saɓani shi yasa ibnu kasir a cikin tafsirinsa ya tafi akan cewa wannan busar ta uku ce domin ya ce busa ta farko ita ce ta mutuwa busa ta biyu ta tashi busa ta uku kuma ta a tsaya a filin hisabi domin bayan an tashi an fito daga kaburbura ta yi wannan kuma mutane za su yi ta fagam wannan ya bigi wancan wancan ya bigi wancan ƙasa za ta yi ta girgizawa iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha to a irin wannan lokaci kuma mutane a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai fuskanto da su su fuskanci waje guda ɗaya su tafi dan su je su tsaya a filin da kuma anan ne ubangiji maɗaukakin sarki zai yi musu hisabi haka waɗansu malaman sukan ƙara da cewa wannan busar ta uku ce ibnu tamiya ibnu kasir yake cewa ya kulu ta'ala mukhbiran an ahwali yawmil qiyamah wa awwalu dhalika nafkhatul fazi'i thumma yaqibuha nafkhatus sa'qi hina yas'aqu man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma ba'daha nafkhatu al-qiyam li rabbil alamin yace ubangiji mai girma da buwaya yana bada labari dangane da abubuwan da za su faru na ban tsoro a ranar tashin alkiyama ibn ibn kasir yace wa awwalu zalika farkon abin da zai faru nafkhatul faza'i shine busa da za a yi kowa ya mutu thumma yaqibuha nafkhatus sa'qi sannan kuma bayan ga nafkhatul fazai shine busar da za a yi kowa ya firgita ya tsorata kowa ya firgita ya tsorata to sannan busa ta biyo shine kuma kowa ya faɗi ya mutu yace hina yas'aqu man fis samawati wa man fil ardi lokacin da duk halittun sama da ƙasa za su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya togace ya so thumma ba'daha sannan bayan wannan nafhatul qiyam li rabbil alamin sai kuma busar da za a tsayi gaban ubangijin talikai wal ba'si wan nushur za a tashi kuma za a fito daga cikin kaburbura wa hiya hadhihi nafha sai ce ita ake nufi anan ma'ana ta ukun kenan amma kaga malam anan ya ce ita ce ta biyu ibnu kasir kuma ya ce ita ce ta uku kenan dai ibnu kasir ya yadda da cewa akwai ta farko akwai ta biyu sannan kuma akwai ta uku ta ukun ita ce nan malam ma ya yadda akwai ta ɗaya akwai ta biyu ta biyun ita ce ana da haka duk malamai sun yadda da cewa busar ta fi ɗaya amma shin biyu ce ko uku ne a ne aka yi saɓani ubangiji maɗaukakin sarki ce wa humilatil ardu wal jibalu a lokacin ne za a ɗauke ƙasa da duwar watsu fa dukkata a daddake su da dakkatan wahida dakewa baki ɗaya an gane ko ubangiji subhanahu ta’ala asali ya raba ƙasa daga sama sama da ƙasa da sinadari ne guda ɗaya a dunkule a cura a waje ɗaya Shi ne Allah ya ce a cikin suratul anbiya awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rataqan fa fataqnahuma to sai wadansu malamai suka ce ƙasa da sama da duwatsu a ƙarshen duniya za su sake dunkulewa waje ɗaya yadda suke shine wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida a wata Allah yace fa idza dukkatil ardu kalla idza dukkatil dakkan dakka a wata yace yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil kasiban mahila tuna musu ranar da ƙasa zata girgiza duwatsu ma su girgiza wa jibalu duwatsu su niƙe su zama gari amma kasiban curi-curi mahilan mai tsawo idan ka shiga cikin sahara za ka ga yadda ƙasa take taruwa ta yi kunya-kunya tudu-tudu to wannan shi ake kira da kusman ko a ce kasib wanda shine mahil mai tudu mai tsawo ma'ana idan aka daka ƙasa lokacin tashin alkiyama to ka sani dukkan wani dutse zai dake ya zama gari يوم تكون الجبال كالإهن wata kal'ihin ranar da sama za ta tsatsage ta warware ta zama ɗai ɗai kamar auduga an gane ko duwatsu kuma su zama kamar toka a nike su shine kafirai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ce za a tashi alkiyama waɗannan duwatsun su ina za a kai su sai Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar kawai ya Allah zai da duwatsu gaya musu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su matuƙar nikewa fa yadharuha qa'an safsafa sai ya mai da su garin budadis iska tana zuwa tana sheke shi la tara fiha iwa wala amta ubangiji ya labulin ɗin ƙasa, babu tudu a cikinta babu kwari to da haka wannan shine abin da aya take nufi a nan wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida za a ɗauki ƙasa za a ɗauki ƙasa da duwatsu a haɗe su waje guda a dake su dacewa ƙwaya ɗaya Allah ya ce fa yau izin a wannan rana ne waqa'atil waƙa, mai aukuwa za ta auku ita ce tashin alkiyama wan shaƙƙati sama a wannan rana ne sama za ta tsatsage an gane ko malai ce ai fahiya yau izin wahiya a wannan rana sama ba ta da ƙarfi kenan a yanzu tana da ƙarfi amma a wannan lokacin da za a yi hakan karfin nata zai tafi za ta zama wahiya wahiya bi ma'ana da'ifa daga waha fa huwa wahin wa hiya wahiyatun da ka da'ufa ya da'ufu fa huwa da'ifun wa hiya da'ifatun fa hiya yawma idin wahiya sama a wannan lokaci ba za ta zama mai karfi ba domin Allah subhanahu wataala zai tsatsage ta ko zai shashshake ta wa yawma tashaqqaqu sama'u bil gamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila idza sama'u shaqqat to da haka malamai suka ce sama anan da ake nufi ana nufin sama ta daya ubangiji madaukakin sarki zai sa sama ta ɗaya ta tsatsage to mala'ikun da suke sama ta ɗayan su kuma sai su mammakale a gaggefanta shine wal malaku ala arja'iha sai mala'iku sai su koma gaffan inda saman ta tsatsage sai su tsaya to sannan daga baya kuma sai Allah ya musu umarni su sako dan su zo su yi kwabarin din dukkanin mutane su kewaye su da aljanu a waje ɗaya babu gudu shine yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar za a yi baje kolin ku a gaban ubangiji ba wani wanda ya isa ya buyan masa ranan ne Allah zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqbari samawati wal ard tanfuzu ya ku mutane da aljanu in kuna da wani waje da kuke ganin yau za ku iya guduwa ku tsira to ku gudu mu gani la tanfuzuna illa bi sultan ku sani ba za ku iya guduwa ba sai dai inda izinin ubangiji wanda shi kuma ba zai muku izinin guduwa a wannan lokaci ba wan shaqqati sama'u fa hiya yawma idhin wahiya wal malaku ya'ni al mala'ika mala'iku za su kasance ala arja'iha bisa ga sasannin sama mala yace jawanibis sama'i sasannin sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya kuma mala'iku guda takwas ne a wannan rana za su zo dauke da al'arshin ubangijinka kalmar samaniya waɗansu malamai suka ce ana nufin mala'iku za su zo a cikin sahu sahu guda takwas domin mala'iku za su zo filin tashin alkiyama ne bisa ga tsarin sahu sahu وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن يأتي هم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور da haka mala'iku dai za su zo filin tashin alkiyama amma bisa ga tsari na sahu-sahu to sai malamai suka ce kalmar samaniya adadi ne na sahu-sahun da mala'iku za su zo a cikinsa waɗansu malaman suka ce a'a abin da ake nufi mala'ikun ubangiji rindina rindina ne bataliya bataliya ce to da haka wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya mala'iku bataliya takwas su za su ɗauko al'arshin ubangiji a wannan rana su zo da shi filin tashin alkiyama waɗansu malaman suka ce a samaniyatun adadi ne na su mala'ikun mala'ika takwas ne za su ɗauko al'arshi to wannan me yake nunawa yana nuna girman al'arshin domin su kansu mala'ikun ba ƙanana bane ba shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ubangiji yayi min izini in ba ku labari dangane da mala'ika ɗaya daga cikin mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi tsakanin fatar kunnensa zuwa sa tafiyar shekara ɗari bakwai ce a cikin mala'ikun nan takwas ɗaya kaɗai ga yadda girmansa yake tsakanin fatar kunnensa zuwa sa tafiyar shekara ɗari bakwai ce to kaga kenan mala'ikun suna da girma wannan adadi ɗaya bayan ɗaya har guda takwas wanda ya nuna cewa al'arshi kuma abu ne wanda yake mai girma kwarai da gaske bal ma babu wata halitta da ta kai girman al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda hadisai suka nuna ana ta nuna min lokaci yayi za mu haƙura mu tsaya anan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah kiyama kuma har filin yana nan yanzu na gode Allah ya saka eh wannan gaskiya ne hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a ƙasar sham palestine kenan a nan ne za a yi tashin alkiyama to kuma wajen ayyana yana nan daman tintin kuma daman kana tsammanin tashin alkiyamar sama za a tafi a yi kamar yadda kiristoci suke faɗa ai ba sama za a yi ba a nan duniya dai za a yi shi yasa ayoyin qur'ani suka nuna cewa sama za ta tsage mala'iku su sassauko Allah ma ya zo da kansa don yin hisabi ga bayinsa a nan muka yi rayu a nan muka yi ayyuka na daidai da na kuskure kuma a nan muka mutu aka binne mu a nan za mu tashi kuma a nan za a yi mana sakamako sai dai bayan haka yan aljanna kuma sama za su yi domin ita aljanna sama take yan wuta kuma ƙasa za su yi domin ita kuma wuta a ƙasa take Allah ya tsare mu tambaya ta gaba ce salam Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai amfani Allah ya kare mu baki daya yace dan Allah malam ina so a yi min bayanin waɗannan ayoyin allazi jama'a malam wa'addada yahsabu anna malahu aqlada kalla la yunbazanna fil hutama وما أدراك ما الهطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إذ وقع آية أن سورة الهمزة كنكو Allah ya ce wailul kulli humazatin lumaza azaba ta tabbata ga dukkanin mai zinde mai rada mutumin da yake zindan mutane yan uwansa ko yake rada ta waɗansu mutane don cin naman su ko don aibata musu abdullahi dan abba ya ce allamzu bil qawli wal hamzu bil fi'li ko aka san haka alhamzu bil qawli wal lamzu bil fi'li shi hamz wanda aka ce humaza mai yawan zinɗe to shi shi ne kamar nuna da baki ko kibcen ido mutum zai wuce ku kalli juna ku yi sigina wannan ne zunɗe wanda sifa ce daga cikin sifofin kafirai ko da musulmi suna yi to musulmin da yake yi ya san cewa yana aikin kafirci domin a baya can mun karanta a cikin suratul qalam hammazin masha'in binamin hammaz daga humaza ko daga alhamzu hamz shine zinde sannan lam shine raɗa mutum yana zaune ka kalli ɗan uwanka ku yi raɗa a kansa ku yi dariya ko dai ku yi gulmarsa to wannan laifi ne ba ƙarami ba yana da cikin ba'ir zunub yin sa shi yasa Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu yin wannan sai Allah ya ce allazi jama'a malan wa'addada wanda ya tara kuɗi kuma ya kididdige ya hasabu anna malahu akhlada yana tsammanin kuɗinsa su suke bashi dukkan abin da yake da shi na rayuwa da yawa masu wadata suna ganin kuɗinsu suka kai musu mutunci kuɗinsu suka ba su ɗaukaka da matsayin rayuwa kuɗinsa yasa yake faɗa a ji kuɗinsa za su iya masa komai bai fiye hararo Allah ba a dukkan wata matsala in ta taso masa wadatarsa yake hararowa da isassa wanda wannan laifi ne ba karami ba duk abin da kake da shi wannan abin ba zai iya tsinana ma komai ba in ba dan Allah ba da haka Allah ya ce wanda ya tara kuɗi ya ƙididdige ya riƙe a hannunsa yana jin kuɗin su za su iya masa sai Allah ya ce kalla ba haka bane kuɗin ba za su iya masa ba domin a wata ayar ya ce wa ma yuguni an humaluhu idza taradda in mutum ya shiga halaka kuɗinsa ba sa tsinana masa komai yanzu da wata cuta za ta kama ka duk dukiyar duniya ta kace kuɗin ba za su iya sai maka lafiya ba kuɗin ba za su iya yaye maka wannan cutar ba ashe kenan idan bala'i ya tunkaro ka kuɗin ba za su iya maka komai ba da aka to kada su ruɗe ka su raba ka da Allah subhanahu ta'ala shine anan Allah ya maɗaukin sarki ce zan na fil hutama me irin wannan ɗabi'a sai mun jefa shi a cikin wutar hutama kalmar hutama suna ne daga cikin sunayen wuta ta jahannama ita ce dai jahannama amma akan kira ta lazza akan kira ta jahim akan kira ta sa'ir akan kira ta hutama an gane ko wanda malamai suka ce abinda kalmar hutama take nufi mai kwaikwaye naman kai yana daga cikin ayyukan da wutar jahannama take yi da an jefa mata mutum ta maza ta cinye naman kansa ta mai da kan kwarangwal shine Allah ya kira ta da hudama yace wa ma adraka mal hudama waye sanar da kai me ake nufi da hudama sai ce narullahil muqada wutar Allah ce wacce ba ta taba mutuwa kullum ci take ba irin wutar duniya ba ita wutar duniya tana mutuwa amma ita ta jahannama ba ta mutuwa allati tattali'u ala al-afida wacce take hararo ta laso zuciya ta cinye ta ubangiji ya ce innaha alaihim mu'sada ita ga kafirai abar bar kullewa ce a waje daya ma'ana za a sa su a cikin akwatuna a cikin ta a kulle su su ta shan azaba su ta shan kuna fi amadin mumaddada shine cikin amad akwatuna ko kuma dirkoki mu maddada wanda suke ababen faɗaɗawa to dai wannan a takaice shine abin da ita wannan ayar take kunshe da shi na ɗaiɗaikun ma'ana kamar yadda ka nemi in maka bayani kuma kalmar allazi da ka faro daga kansa ismul mausuli ne kuma sifa ne mausufin nasa ya gabata shine wailul li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada kaga allazi sifa ce mausuf shine alhumaza allumaza to sannan a kan allazi jama'a malan wa addada mai takarda ta gaba yace Allah ya taimaki mala Allah ya taimake mu baki da yace mala annabi Musa ya gabaci annabi Ibrahim da annabi Hud kenan Allah ya gafarta wa mala to ban fahimci ita tambayar ba tambaya ce ko kuma istidraki ne ma'ana istidraki ko ka ji a cikin magana ta wani abin da ya nuna kamar ina nuna cewa annabi Musa ya gabaci waɗannan abu ko annabawan ne in na faɗa ni ban san na faɗa ba kuma abin da na sani ba haka bane ina ma da haɗi tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim ina ma da haɗi eh to akwai wata mota da aka aje lambar dala golf da aka da Allah wanda ya tare hanyar kofar gida Alhaji Abdulsalam yamma da masallaci duk wanda ya san yayi fakin mota ya sauri ya je dauke za a fita da mara lafiya ta wajen da haka dai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo a nesa baya baya baya sosai tsakaninsa da annabi Ibrahim bayan ma ba ta kusa ba tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim tazara ce mai nisan gaske kwarai da gaske amma annabi ballantana kuma annabi Hudu annabi Hudu ya gabaci Ibrahim ma annabi Salihu ya gabaci Ibrahim da Adawa da Samudawa duk an yi su ne kafin Ibrahim an gane ko domin malamai suka ce idan ka kalli kisoshinsu a cikin suratu Hud da suratul Arab, da suratul Shu'ara duk sai Allah ya faɗi kissar Nuhu sannan ya faɗi Hudu sannan ya faɗi Salihu sannan ya faɗi Shu'aibu to sannan ne ake gangarowa a zo Musa a zo Ibrahim a zo Ludo a zo Musa a zo Ibrahim da sauransu ma'ana dai wannan kamar Allah yana nuna mana a jeri waɗancan su ne a farko waɗannan kuma su ne a baya-baya da haka tsakanin annabi Musa da annabi Ibrahim akwai tazara mai yawa tazaran ma ta yi nisa kwarai da gaske domin bayan annabi ibrahim an yi isma'il ishaqa yaqubu da 'ya'yan yaqubu su yusuf gaba ɗaya to sannan ne da tafiya ta yi tafiya ma aka zo aka yi musa domin yusuf shine wanda ya rayu a ƙasar misra sanadiyarsa ne banu isra'ila yahudawa suka zo misra sakamakon kawo shi da aka yi a matsayin bawa aka sai da shi a gidan sarkin misira daga baya da ya zama ministan gona kuma ya gayyato babansa da yan uwansa da ya shigo da su ƙasar misira to wannan zaman da yusuf ya a ƙasar misira har ya mutu a nan ‘ya'yansa da jikokinsa suka ci gaba da hayayyafa a nan aka haifi musa shi ya sa mun sha faɗa cewa lokacin da annabi musa zai bar misira da fir'auna ya rarake shi Allah ya gaya masa cewa Yusuf ya yi wasiya duk ranar da banu Isra'ila za su bar ƙasar Misra to a fita da gawarsa shi ma kar a bar shi anan to kuma Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa annabi Musa dan kada ya yi sakaci da wannan umarnin in baka ɗau gawar Yusuf ka fita da ita ba ba za ka taɓa ganin hanya ba rikicewa za ka yi hanya ba za ta bayyana gare ka ba shi yasa lokacin da annabi Musa zai fita daga Misra sai yake tambayar tsofaffin banu Isra'ilawa wa ya san inda kabarin Yusuf yake bai ma san inda kabarin yake ba duk suka ce ba mu sani ba ai abin tsohon tarihi ne wa zai sani sai wata tsohuwa ɗaya aka samu kwaya ɗaya mai rike tarihi ta ce ita ta sani amma ba za ta nuna ba sai an mata alƙawari sai annabi Musa ya ce wani alƙawari kike so ta ce kai mun alkawarin zan zama makociyarka a aljanna ya ce to wannan maganar sai na roƙi ubangiji in yayi min izini to zan baki ta ce to ni kuma ba zan nuna ba ina jira sai da ya je ya yi magana da Allah sannan Allah ya ce to ka gaya masa ka gaya mata an bata ta nuna maka kaga wata rahama ta Allah Allah zai iya masa wahayi yace ce wajen nan waje kaza je ka dauka ka rabu da ita amma albarkacin wannan ita ma kuma ta samu wata daraja da haka aka dawo wajen wannan gyatuma aka gaya mata cewa to Allah ya yi miki wannan alƙawarin zaki zama makociya ta aljanna da haka ta to mu je in nuna maka aka je aka nuna kabarin Annabi Yusuf ya haƙe shi sannan suka ɗauke shi suka fita da shi sai ya tafi da shi Palestine za ku ga da yawa daga cikin annabawa mu koma baya tambayar inda za a tashin alkiyama da yawa daga cikin annabawa su suna can abin na a wajen su tuni an gama musu tafiya ko yanzu saurani da kai gudun fanfalaki <laughs> a ba su annabawa galibinsu kusan kaso casa'in da biyar cikin ɗari na annabawa duk a Falastina suka mutu duk a can kaburburansu suke saboda a can za a yi tashin alkiyama da an tashi alkiyama su suna can ba sai sun sha wata wahala ba waɗanda ma suke nesa da nan ɗin Allah zai karrama su zai kai su cikin sauƙi mu ma Allah ya sauƙaƙa mana tafiya da haka dai annabi Musa ya zo bayan Ibrahim ya zo bayan Hud ya zo bayan Shu'aibu ya zo bayan Salihu da sauransu mai tambaya ta gaba yace fatan alkhairi tare da addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya kare mu baki ɗaya yace malam ina son ai mun bayani wani zama ko wani zama da ake yi in an ɗago daga ruku'u kafin a miƙe tsaye in an ɗago daga sujada yake so ya ce ko shine jalsatul istiraha malaman fikiyo suke kiransa da jalsatul istiraha wai zaman hutawa amma ba wai annabi ne kira shi da suna zaman hutawa ko sahabai suka kira shi da suna zaman hutawa ba wannan zaman ya zo cikin hadisin malik ibn al-huwairis shi malik ibn al-huwairis ya ga annabi ne cikin 'yan kwanaki kaɗan sannan kuma a ƙarshen rayuwa duk sahabban da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon rayuwa har ƙarshe irin su abubakar su umar su usman su aliyu ba su rawaito jalsatul istiraha ba a hadisan su na sallah amma shi malik ibn al-huwairis ya rawaito kuma shi ya zo ne ya ga annabi yayi kwas din sallah iya kwana ashirin ko ashirin da yan kai ya zauna tare da annabi daga nan suka rabu kuma shi ya rawaito hadisin sallu kama ra'aitu muni usalli shi yasa wasu daga cikin malaman fiqh ba su yadda da wannan zaman ba a sallah suka ce ta yaya waɗanda suka daɗe da annabi su ba su faɗi wannan zaman ba a cikin hadisansu to amma wannan ba hujja bane ba malaman da suka yadda da wannan maganar kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya bada amsa a cikin Fathul Bari yace saboda shi wannan kwas ya zo yi na musamman fa akan sallah shi ita kawai ta kawo shi sannan kuma al'amura na addini ai suna ƙaruwa wani lokaci wani abu da ba a yinsa kuma daga baya a zo ana yi da tunda dai an yadda da shi mutumin kirki ne sahabi ne kuma shi ya rawaito hadisin sallu kamar, ra'aitu muni usalli kaga wannan ya nuna annabi sai da ma ya ja hankalinsa yace ka kuran ido ka ga yadda nake sallah dan kai koyi sannan ya kura idan kuma ya gani to ya zama ya zama ganau ba jiyau ba da aka dai cewa wani sahabi bai rawaito ba in wani ya rawaito ya zama hujja akan wanda bai rawaito ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace in za a faɗi wannan to akwai sunnonin da da yawa ba za a yi su ba saboda wata sunnar yanzu misali sallar walaha duk matan annabi ba wacce ta ce ta ga yana yi ina jin sai Aisha akwai waɗanda suka ce su ba san yana yi ba ba saba gani ba hakanan azumin kwanaki goma arfa a hajjul hajji goman farko akwai matan da suka ce mu ba taɓa ganin yana azumi a wannan kwanakin ba kawai azumin da muka sani na arfa ne idan bai je aikin hajji ba to idan muka ce tunda da yawa ba su rawaito ba wata ta rawaito a kyalama nata abu na mai yawa za mu yi asara abubuwa da yawa a ka'ida ta addinin musulunci wanda ya sani ya zama hujja ga wanda bai sani ba wanda ya sani ya zama hujja ga wanda bai sani ba da haka wannan zama ana yin sa a sallo a raka'a wuturi idan na ce raka'a wuturi idan mutum ya raka'a ɗaya ya sujada guda biyu kan ya ɗago zai yi shi sannan ya ɗago haka nan idan ya yi raka'a ta uku zai tafi ta hudu shi ma a nan in ya sujadodi guda biyu kan ya miƙe zuwa raka'a ta hudu zai yi kaga kenan ba a yin sa a sallar me ba ana yin sa ne a sallah kai mai raka'a biyu zuwa sama banda mai raka'a ɗaya misali idan mutum zai yi sallar wuturi mai raka'a ɗaya kaga ba jalsatul istiraha a ciki aslan amma idan zai yi sallah a biyu kamar ta asuba in yi a ɗaya zai tashi ta biyu nan akwai jalsatul istiraha a magariba a raka'a ta farko kawai ake domin ita a ta uku ba a tashi ta hudu a azhar da la'asar da isha za a yi a waje biyu raka'a ta farko in za a tashi ta biyu da raka'a ta uku in za a tashi ta hudu mai tambaya ce fatan alkhairi ga mala Allah ya ƙara basira Allah ya ƙare mu baki ɗaya ya ce mala ina son a yi min bayani dangane da yin baccin yamma baccin yamma babu wani nassi da ya hana da hadisan da suka hana baccin yamma ba su inganta ba amma bincike na likitocin da da kuma hangen nesa na sahabbai da tabi'ai sun ce a daina yin baccin yamma yana da haɗari akwai hadisai amma na ƙarya ne ba su inganta ba cewa man nama ba'da al-asri faqtulisa fala yalumanna illa nafsahu wanda ya bacci bayan la'asar in aka juya masa kwakwalwarsa ya samu cutar hauka to ya shi ya jawo kansa to da haka da yawa daga cikin malamai sukan kyamaci baccin la'asar shine abin da bahaushe yake cewa baccin almuru ko yaro yake yi za a tashe shi ko mara lafiya a ce tashi baccin almuru ko iyaye da suna faɗa wannan har ma wani daga cikin masu hikima kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin zadul ma'ad yace ala inna nawmati ad-duha turisul fata khabalan wa nawmati al-usairi jununu yace ala ka saurara ka ji inna nawmati ad-duha baccin hantsi turisul fata khabalan yana jawa dan adam tsiya da talauci wannan kam an samu asar daga wasu daga cikin sahabbai cewa da hantsi Allah yake raba arziki da haka a cewa an yi sallah asuba kana sheƙar bacci to za ka yi talauci da haka da yawa daga cikin magabata ba sa baccin hantsi ko da ba za su yi sammakon tafiya kasuwa ba ko noma to za su zauna su yi ta zikiri ko dai wani abu to sannan ya ce kuma wa noma ce usairi shi kuma baccin asuba a yammaci bayan la'asar jununu yana gadar da hauka to da haka dai mu kiyaye amma ba wai nasi bane ya hana sai dai bincike ne na magabata da kuma abin da ya dace shi yasa Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin a sharhin sanar Riyadus Salihin da ya zo magana akan haka sai yake cewa in ba larura ba bai kamata mutum ya bacci a waɗannan lokutan ba musamman bayan la'asar ɗin. sai ya zama larura dole kamar idan mutum bai da lafiya wannan da ba kamar mutum ya gaji gajiyar da ta wuce oba ba zai iya jira har ai sallan magriba a isha ya kwanta ba to wannan larura ce ad-darura tubihul mahzura amma dai babu wani nassi da yake nuna cewa idan mutum yayi ya saba wa Allah ko yana da alhaki ko makamancin haka takarda ta karshe a gurguje tana da tsawo mai ita yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya Allah ya kare mu baki daya yace malan dan Allah a cikin sallah a ina ne aka ce a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati domin ni a ko ina yi nake inda annabi ya nuna a yi masa salati a cikin sallah shine a tahiya ta farko da ta ƙarshe duk ɗaya a ƙarshen tahiya akwai salati ibrahimi a nan ne inda annabin da kansa ya koyar da me a yi masa salati ba a salati a tsayuwa ba a salati a ruku'u ba a salati a sujada ana yin salati ne a tahiya ta farko ko ta ƙarshe malikiya sun ce banda ta farko amma dai magana mafi inganci babu bambanci tsakanin tahiya farko da tahiya ƙarshe dukkaninsu za a yi wa annabi salati a cikinsu da haka ya dan uwa ka kiyaye wannan domin biyayya ga annabi ita ce tsantsan kaunarsa ba kawai yin abu da ka ba yawa don idan ka je lahira Allah zai tambaye ka to da kake salati a ko ina waye saka hujja Allah yake nema annabin ya saka kaga shi ko bai ka haka ba ko kuma kai ka san dai annabin ya fi kowa bin umarnin Allah kuma ya fi kowa san a yi masa salatin amma kuma tunda ya aje ka inda ka ya aje ka to ka tsaya nan waya kifa inda amrihi wa nahihi ta malam mai lahallari tambaya ta gaba yace malam ni ne na ɗora hoton wanda ya rasu akan fuskar wayata domin idan na gani na ce Allah ya ji kansa menene matsayin hakan a musulunci ba wani abu matukar hakan ba zai bayi ba zuwa ga karin kai masa wani abu wanda ya shafi bauta domin illar daman da ake gujewa mutane game da hoto ya zama suna ba wa wannan na jikin hoton wani tsarki ko suna ɗaga shi zuwa ga matsayin da ya wuce nasa suna ba shi wani matsayi na ubangiji mutum a ce yana cikin baƙin ciki in ya kalli na hoto zai ji farin ciki ko kuma in zai yi addu'a sai ya zo gaban hoton ko makamancin haka irin waɗannan abubuwan dai da zaka ga a cikinsu akwai nau'uka na shirka wanda kuma ana wa manya-manyan mutane waɗanda aka yi hotunan su a lokuta bayan lokuta Allah ya tsare mu sai ce a tambaya ta gaba malam idan mutum yana da miliyan ɗaya to sai ta kwana ɗari uku da sittin shekara ɗaya kenan sannan zai fitar da zakka ya danganta da miliyan ɗayan ta wace hanya ya samu idan ta rikazi ce rikazi shine dukiyar mutanen da da suke binnewa a ƙasa sai ka tsinto to ita wannan ka tsinto ta miliyan ɗaya ko ba miliyan ɗaya ba ko ta kai ko ba ta kai ba take ake mata zakka an gane ko idan gona ce ranar da aka yi girbi in ya kai zakka ranar ake zakka amma idan kuɗi ne na kasuwanci haka to wannan su ne sai ka same su sun kai nisabin zakka to shi kuma nisabin zakka yana hawa yana sauka bana ban san ko nawa bane ba ina jin ya ɗara miliyan ko za su nan dai a kalandun da ake abin nan na lokuta da sauransu wani lokaci zai kai miliyan wani lokaci ba zai kai ba wani lokaci za ka ga dubu ɗari takwas da wani abu ne wani lokaci ya yi har sama eh to yanzu bana ya wuce miliyan ɗaya to sai ya kai wannan nisabin ka nemi ka san nawa ne nisabin idan ka samu wannan adadin kuɗin da suka kai nisabin da ake wa zaka to ba da ranar da ka samu za ka yi zakka ba sai shekara ta kewayo shine kwana 360 ɗin kenan sannan idan ki shekara ta kewayo kuma sai ka kasa 40 sai ka fitar da ɗaya idan miliyan ɗaya ne misali kenan ba ta muka yi dole miliyan ɗayan ba ne in miliyan ɗaya ne kaga ka kasa ta arba'in dubu ashirin da biyar ko idan kana da miliyan goma haka za ka fitar da dubu ashirin ashirin da biyar da biyar da biyar haka har sau goma shine zakkaka to wannan fitarwa kenan sannan kuma sai ka san suwa za ka ba kuma ta wace hanya za ka ba su to wannan kuma duk yana da bukatar ka nemi malamai su maka bayani ba mutum ya fitar yadda ya ga dama ba ya ba wa ƙaninsa ya ba wa yayansa ya ba wa matarsa ya ba su rikinsa sawa'an sun cancanta ba su cancanta ba shi kawai ya ba yan uwansa zakka ya ba ɗan abokinsa shi ma an ba wa ɗansa yaransa na kanti a madadin a lissafi ya biya shi haƙƙinsa sai ce ya ba shi zakka haƙƙinsa daban zakka daban in ya cancanci zakka zakka ka ba shi haƙƙinsa kuma ana nan ana banka ko ya zo ya tara talaka yana raba musu tuwo abinda wasu attajirai suke yi sai a shekara ana tuka tuwo ana ba talaka wai kuɗin zakka ne a ina Allah ya ce akwai zakka tuwo ai na ka ce ka tuka wa talakawa tuwo ka basu dole tuwo suke so wallahi wannan zalunci ne wasa da Allah ne wallahi wasa da Allah ne shi Allah bai maka kyashi ba ya ɗauki kuɗin ya baka amma kai kake wa 'yan uwanka kyashi zamanin jancan haka mutane za su ta bugo waya malam dan uwana ne zan bashi zakka sai in ga ko in sai masa jancan to me kenan kai ka sai mai jancan akwai zakkar jancan ce in zakka ta kuɗi ce kuɗi zaka bashi in ta hatsi ce hatsin zaka bashi in kuɗin da ya je ya zuba a rijiya ina ruwanka kai naka in ka zaka yi abin da zaka yi da su ana hana ka shi ma nasa ne kai ma da Allah ya baka caye kar kai sabo da su amma duk abin da kaga damar siya zuwa kake ka siya sai ka tafi ka je ka sai agogon miliyan takalmin dubu ɗarurruwa turaren dubu ɗarurruwa wa hana ka kuɗinka ne Allah da ya baka bai hana ka wannan ba abin da yace karka sha giya kai kaza kai kaza amma duk halal ka je kai da kayanka amma dan uwanka kake masa bakin cikin shi kare ya sa riga mai kyau kare ya ci mai kyau sai dai ka sai mai jancan ko ka tuka mai tuwo shi bai san kuɗi ba kai ka san kuɗi abin da ya kamata mu rinka yin tunani a irin waɗannan matakan shine yanzu ka kaddara kai ne talakan shine mai kuɗin zaka so ya baka tuwo kaddara kai ne talakan shine mai kuɗin a madadin ya ɗebo dubu ɗari biyar ya baka zakka sai ya siyo ma jancan na dubu ɗari da hamsin za ka ji daɗi to wannan shine ka'idar Allah kar kai wa mutane abin da kai ma ba za ka so ai maka ba kuma ka sani cewa Allahn da ya baka kuɗi su ya bar su cikin talauci ba wafa ya fi son ka bane ba jarraba ka yake so yi in ya ga dama shekara mai zuwa kai ne za ka zama talakan su su zama masu kuɗin sai a gaskiya haka ya kamata mutane su rinka wa kansu da kansu adalci in baka yi wa dan uwanka adalci ba irin wannan yanayi kanka ne baka yi wa ba kanka ne baka yi wa ba domin shi Allah ba za ka cuce shi da komai ba ya dai baka kuɗin ya gama kafa maka hujja da haka kai abin da yake so ko kar ka yi wannan kuma kai ragewa kuma ko ba dade ko ba jima dai kuɗi ko ka tafi ka bar su ko su tafi su baka sai an yi ɗaya ko ka tafi ka bar su ko su tafi su baka idan Allah ya ga dama tun kana da ranka sai ya kwace kuɗin alhaji nawa ne yanzu ba su da kuɗin sun zama abin tausayi sai dai a taimake su ba su da dabarar koya kuɗi ne kafi su dabarar koya kuɗi amma duk dabarun su Allah ya dirkake su sai da kuɗin suka kare ba ba sa so bane suna son kadarorin su amma suka rinka dakar su suna mai da su tsaba suka rinka dakar su suna mai da su tsaba saboda ubangiji yana da hanyoyin da yake kama bawa ba kaɗan ba wannan in yi mama da kyau kenan ya bakka da lafiya ya kwace kuɗin amma in ya ga dama ya kwace kuɗin ya ɗora ma wata jiya kai ta fama kai ta fama da haka zaka tafi zaka zaman lafiyanka in Allah ya ce kai masa abu kai ka huta amma in ka ce ba za ka yi ba to shi in ya so ya bi da kai yana da hanyoyin da zai bi da kai sun fi na cali sun fi shurin masaki Allah ya samu dace ya ce malam dan Allah idan Allah ya sa mun shiga aljanna zan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kuma zan iya magana da su wannan tambayar wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka manzo Allah ce me yasa kake kuka yace idan naga yadda muke zama da kai a duniya mi maka magana kai mana magana mi raha sai kuma can in tuno yanzu in muka mutu muka je lahira kai za a yi sama da kai aljannar manyan mutane aljannar annabawa ba za mu sake ganin ka ba sani bai ce a kwantar da hankalinka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da masoyinsa a ranar lahira kana nan tare da ni Anas dan Malik ce ba mu yi wani farin ciki ba sama da farin cikin da muka yi lokacin da annabi ya faɗi wannan magana domin duk wannan magana ta kwantar mana da hankali muna jin cewa yadda muka rayu a duniya da annabi haka a lahira za mu ci gaba rayuwa da shi kuma haka ne a duniya kwatas ɗin annabi da sahabbansa yana nan kai ma kwatas ɗinka da yan uwanka yana nan amma an so ziyarar juna kuma za a ziyarci juna ko ba haka ba in an so ziyarar juna za a ziyarci juna ba za a ce dan aljanna yo ai ba annaba ba Allah ma dungurungun yan aljanna suna da izinin ganin sa direct in ka so ka ga Allah zaka gani ba shamaki domin dan aljanna ba wani abu da ake ce masa ba za a yi ma ba duk abin da yake so za a yi masa ai kololuwa kenan ko ta wani malamin mu a Sudan ana ta labarin aljanna ya ji daɗi kamar zai shiɗe ya ce ya ‘ya'yana kun san me yafi komai daɗi aka ce a'a ya am sai ce kuma ba maganar kawo kuɗin cefane <laughs> ce duk wannan wahala duk daɗin nan a kyauta za ka ji shi <laughs> domin a duniya ne ka ji daɗi ka ji daɗi to kuma aljihunka ya yi kuka Ka ga mai gida yana ta santi ya sha miya ya mai ka kake sha <laughs> ta buzu a ƙarshe ke cewa da Allah malam ka yi jan hankali game da masu rige a sallah wajen riga liman ɗagowa daga ruku'u ko sujada wannan ba karamin kuskure bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake riga limamin sa ɗagowa a ruku'u ko ɗagowa a sujada a ranar lahira zai tashi da kan jaki zai tashi mutum amma kuma kansa na jaki ne da haka wannan yana daga cikin ukubar da Allah zai wa masu riga limaman su aiki a sallah idan kana riga limamin ka yin aiki a sallah ka sani fa baka da sallah kwata kwata sallar ka bata yi ba to sannan kuma ga wannan ukuba da take jiran ka da ka gaggawa me muke yi mu tsaya mu bi liman kada mu kabbara sai yayi kada mu ruku'u sai yayi kada mu dago sai ya dago inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala taftalifu alayhi fa idza kabbara wa la tukabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka wa idza rafa'a wa la tarfa'u hatta yarfa' وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد haka annabi ya ce an sa liman ne dan ai koyi da shi kar ku ke saba masa kar ku kabbara sai yayi in yayi ku yi kar ku ruku'u sai yayi in yayi ku yi kar ku dago sai ya dago in ya dago ku dago in yace sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana walakal hamdu da haka biyayya ga liman biyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi yace a bi shi mu kiyaye Allah madaukin sarki ya samu dace subhanakallahumma bihamdika akwai ɗalibai waɗanda suke ta neman addu'o'i na jarabawoyi Allah madaukakin sarki ya ba su nasara Allah maɗaukin sarki ya sa a dace ya sa a samu babban matsayi ubangiji kuma ya sa a yi ilimin na tsoron Allah ilimin ya zama mai amfani duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa